Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci, Muhammad Hafiz Baballa tare da Baba Yakub Makeri da saura abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Laraba 22 ga watan Disamba na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga baba da kanin labaran duniya. To baban yau laraba mutane da dama sun bata bayan wata zartarewar kasa a wani wuri da ake aikin haƙar dutse mai daraja na jade a arewacin kasar Myanmar. Kamfanin yin magunguna na Birtaniya da Sweden AstraZeneca da jami'ar Oxford sun ce sun shirya wani sabon nau'in rigakafin coronavirus da za a sha sau biyu wanda zai ba da kariya musamman daga sabon nau'in omicron. Kana wani kwamitin majalisar dokokin kasar Libya ta faɗa a yau laraba cewa ba zai yiwu a iya gudanar da zaben shugaban kasa a ranar juma'a ba. tokanin labaran kenan yayin da rundunar tsaron faransa ta ba da sanarwar kashe shugaban reshen kungiyar is a yankin sahara sumana baura masana sha'anin tsaro a jamhuriyar niger sun fara tsokaci akwai hanyoyi da yawa da ya kamata jama'a su ba jami'an tsaro haɗin kai na daidai bayanan sirri na me ke faruwa a tsakanin makwabta da makwabta da kuma inda suke saboda ai harkar tsaro ta al'umma ce so wannan faɗakarwa da suka yi kamata ya jama'a a tashi tsaye a rika dubawa gwamnatin jihar kano da ke najeriya ta kaddamar da shirin yin allurar rigakafin corona na bai daya a duk fadin jihar makonni kaɗan bayan ɓullar sabon nau'in cutar na omicron To jama'ar jihar ke cewa rigakafin corona mun karbe shi hannu biyu sakamakon duniya kowa da kowa yana bayanin cewa lalle wannan cuta gaskiya ne so don haka shi yasa mu mu gasgada cewa gaskiya karɓar rigakafin wani kariya ne daga garkuwar jikinmu kama kowace ranar laraba yau ma muna tafa da shirin arewa a yau wanda nasiru adamu hikaya ke gabatarwa tare da wasu daga cikin da kuke aiko mana amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. Yau laraba mutane da dama sun bata bayan wata zaftarewar kasa a wani wuri da ake aikin haƙar dutse mai daraja na a arewacin ƙasar Myanmar. bala'in ya faru ne kafin sanyin safiya a yankin hipakan a jihar kachin da ke zama babbar cibiyar masana'antar dutsen jade kusan mutum saba'in zuwa tamanin ne ake zaton gocewar kasar ta tura su a cikin wani kogi da ke kusa kamfanin dillancin labaran faransa na afp ya ce wani ma'aikacin ceto ya tabbatar da cewa an samu mutum guda a mace kana wasu mutum 25 sun jikata an kuma riga da an kwantar da su a asibiti zaftarewar ƙasa wani lamari ne da ke yawan faruwa a masana'antar haƙan ma'adanan myanmar mai arziki amma ba ta da tsari mai kyau wanda ke ɗaukar ma'aikata 'yan cirani da ma'aikata daga duk faɗin ƙasar myanmar aikin tonon duwatsu masu daraja da ake sayar da su a makwabciya ƙasar china ɗaruruwan masu haƙar ma'adinai ne suka mutu a bara a lokacin zaftarewar ƙasa da ta haifar da zaizaya masu tarin yawa a hippocamp kamfanin yin magunguna na birtaniya da sweden astrazeneca da jami'ar oxford sun ce sun shirya wani sabon nau'in rigakafin covid-19 da za a sha sau biyu wanda zai ba da kariya musamman daga sabon nau'in omicron allurar rigakafin irin na adenovirus da ke haddasa ƙananan cututtuka wanda a cewar asibitin mayo an canza shi don haka ba zai iya shiga cikin ƙwayar halittar mutum ba kuma ya sa su rashin lafiya sandy douglas shugaban kungiyar bincike a oxford ya faɗa wa jaridan financial times cewa bisa ka'ida ana iya amfani da allurar rigakafin don ba da kariya ga kowane nau'in covid-19 mai yaduwa cikin gaggawa fiye da yadda wasu suka sani a baya wani bincike da aka buga a ranar litinin a cikin mujallar kiwon lafiya ta lancet ya nuna kariya daga rigakafin coronavirus na astrazeneca yana fara yin rauni watanni uku bayan allura ta biyu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wani kwamitin majalisar dokokin kasar libya ta faɗa a yau laraba cewa ba zai yiwu a iya gudanar da zaben shugaban kasa a ranar juma'a ba shugaban kwamitin ya bada bayanansa ne a cikin wata wasiƙa da ya aike wa shugaban majalisar yana mai cewa wasiƙar ta biyo bayan tuntuɓar masana da sashen shari'a da kuma rahotanni a kan tsaro shugaban kwamitin bai bada takamammen sabuwar ranar da za a yi zaben ba hukumar zaben libya ta ba da shawarar gudanar da zaben a cikin gajeren lokaci bayan da aka dakatar da zaben hai zuwa ranar 24 ga watan janairu takaddama da dama da aka samu akan shirya zaben sun kara tabbatar da tunanin jama'a akan zaben da aka dade ana jiran gani ka iya jinkiri kasar libya ta kasance a karkashin gwamnatin wucin gadi shekaru goma bayan hambarar da da shugabanta muhammad gaddaf kana abokan gabarsa na gabashi da yammacin kasar su ne suka sanya ido a kan shirin tsagaita wuta a shekarar da ta gabata karkashin shirin zaman lafiyar majalisar ɗinkin duniya an jima kaɗan babu yakubu zai sake shigowa da ci gaban labarin duniya kashi na biyu kafin nan bari mu leƙa a ɓangaren rahotanninmu a yayin da nazarin faransa ta ba da sanarwar kashe shugaban reshen kungiyar is yankin sahara sumana baura a wani haɗin gwiwa da dakarun tsaron jamhuriyar Nijar masana sha'anin tsaro na da ra'ayoyi mabambanta dangane da tasirin wannan nasara a game da yaƙi da ta'addanci a yankin Sahel. Wakilin murya Amurka a Yamai, Sulamu Barma ya aiko mana ƙarin bayani. a sanarwar da ta bayar ta hanyar kafafen kasar gwamnatin faransa ta bayyana wannan labari na kisan sumana bura dan nijar da ke shugabancin reshen kungiyar is a yankin sahara wato aejc ko kuma ita islamic ogran sahara a jiya talata wanda ya haɗu da ajalinsa a wata malabar 'yan ta'adda da ke arewacin jihar Talabere sakamakon wani farmakin sama da aka kai a ranar litinin tuni masana suka fara bayyana matsayinsu dangane da wannan al'amari dr abba sadiq masani ne akan sha'anin tsaro mutanen nan yau da shekara guda kamar biyu da suka wuce da suka zo sun ɗauki yara matasa na ƙasa na jihar nan sun sa su cikin wannan abu sun maida su kamar su. wanda aka kashe yana cikin mataimakan nasu kashe shi da aka yi kamar an aika ne an aika ma saura wanda suke kamar shi wanda aka ɗauka aka sa su suna wannan aiki aka musu kamar wata kashedi ne ba zai tsaida abin da ake yi ba amma zai iya ba su gudunmuwar dakarun tsaron Nijar ta taimaka wajen ritsawa da wannan kasurgumin dan ta'adda da ya addabi al'ummomin garuruwan da ke kan iyakokin ƙasashe uku wanda kuma aka bayyana a matsayin wanda ya jagoranci kisan faransawa shidda da yan rakiyar su yan Nijar biyu a gandun dashin kure kilomita 60 da birnin Yamai a watan Agustan 2020 a cewar hukumomin na Faransa kasan wani lokaci Faransa ta yi tsammani ita za ta yakin ita kadai sai ta rika tahiya ta yi ita kadai amma da yake yanzu ta yi nazari tana sa ya kamata a ci gaba da yin wannan saboda sojojin nan na sahel na niger na burkina da na mali su suka san jiha su suka san waje in ba a bi ta su ba aka yi abin nan ba za a ci nasara ba kaka kamar yanzu da aka sa sojojin niger an ci nasara kuma nan gaba ma an ana iya gama gwiwa da su za a iya ci gaba da nasara. A ra'ayin Mustapha Abdullahi da ke sharhi akan harkokin tsaro ɗauko yaƙi daga tushe ita ce hanya mafi a'ala a maimakon kisan ɗauki ɗaiɗai. Lalle kashe mayan ta'adda abu ne mai tasiri amma kuma ne a kashe ta'addancin gaba ɗaya shine abin da ya muhimmanci. To ka san kuma shi wannan karewa da ta'addanci ba aikin Faransa ba ne kaɗai aikin kowace ƙasa ne kuma aikin kowane ɗan ƙasa ne. ka san an shi ta'addanci akwai kulli kulli gare shi da yawa ko da yake ana kallon kisan su mana bura a matsayin wani matakin shan fansar faransawan da ake dora alhakin kisan su a wuyansa editan jaridar la rue ibrahim musa na yi wa abin wata fahimta ta daban me yasa kowane lokaci kasar faransa ba ta hitarwa ta ce ta kashe wani gagarumin dan ta'adda sai lokacin da mutane suke nuna kyamar zaman su zaman kasar faransa a cikin yankin na sahel kamar wata dubara ce wadda za ta sa a mance da wannan zanga-zanga wadda ake yi kafin dubinsa ta cika sumana bura na shugabancin wata runduna mai kunshe da gwamman mayakan jihadi waɗanda ke aika-aika a karkarar gobar goro da firo da ke yankin yammacin niger ana masa kallon na hannun daman abu walid a sahrawi wanda a bisa umarninsa ne suka kashe waɗannan faransawa na ƙungiyar agaji ta ong acted Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mummuni Barma ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Baba Yakubu da labaran duniya kashi na biyu. masu gabatar da kara a kasar holland sun buƙaci a yankewa wasu mutane hudu hukuncin rai da rai wanda ake tuhuma da laifin kifar da jirgin malaysia a gabashin ukraine a shekarar 2014 wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 298 masu shigar da karin sun kammala bahasinsu na karshe a yau laraba da cewa 'yan kasar rasha da suka hada da igor girkin da sergei dubinshi da Igo pulatov tare da ɗan ƙasar ukraine leonard kachenko sun haɗa kai wurin samo makami mai linzami na buk daga ƙasar rasha suka taimaka wa 'yan awaren ukraine wani binciken ƙasa da kasa da aka gudanar a shekarar 2018 ya tabbatar da makami mai linzami da aka kakkaɓo jirgin malaysia samfurin mh17 daga ƙasar rasha yake masu shigar da karan sun ce an kawo makami mai linzami a inda aka harba ne a ƙarƙashin umarnin waɗannan mutane da ake tuhuma. A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Makonni kalilan bayan bullar sabon nau'in cutar corona da ake walakabi da Omicron. Gwamnatin jihar Kano ta kaddamar da shirin bai ɗaya na aikin rigakafin allurar cutar a faɗin jihar. sai dai wasu daga al'ummar jihar na nuna rashin sha'awarsu ga allurar daga kano ga rahoton mahmud ibrahim kwari a farkon makon nan ne gwamna abdullahi umar ganduje ya kaddamar da shirin inda ya ce yanzu gwamnati za ta mai da hankali ga al'ummar sassan jihar bayan kammala aiki rigakafin ga keɓantattun rukunin mutane da yanayin aikin su ke sanyawa su fuskanci haɗarin saurin kamuwa da cutar ta covid-19 Dr. Tijjani Hussaini shine coordinator kwamitin yaƙi da cutar corona a Kano kuma shugaban hukumar lafiya a matakin farko ta jihar ya fayyace hanyoyin da suka tsara gudanar da aikin rigakafin. Za mu kai ta loko da saƙo na wannan jiha tamu domin dukkanin wani wanda ya cancanci a yi masa Eh, a samu a yi masa ba tare da ya sha wahala ba kuma mun fitar da masu yin aikin wannan allura dubu biyar da ɗari tara da arba'in nan kuma za mu yi wannan allurar rigakafi a asibitocin gwamnati guda ɗari uku da arba'in da tara Eh, da kuma guda arba'in eh, masu zaman kansu mun fitar da jadawalin masu tafi da gidanka eh, wanda su ba a waje guda za su dinga zama ba domin a tabbatar cewar an yi wa dukkanin wanda ya dace a yi masa ita wannan allura. ya zuwa yanzu ne cini wasu daga cikin mutanen kano suka amince tare da karbar wannan rigakafi tun a karan farko saboda gamsuwa da bayanai daga mahukunta. rigakafin corona mun karbe shi hannu biyu sakamakon taimakon duniya kowa da kowa yana bayanin cewa lalle wannan cuta gaskiya ne so don haka shi yasa mu mu gasgada cewa gaskiya karɓar rigakafin wani kariya ne daga garkuwar jikinmu sunana abdullahi hassan mu ganin ya kasance ganin rigakafi ne kuma cutar nan ga ta yaduwa take to shine sa muka ga bari mu kokarin mu saboda mu samu wannan garkuwar zai kare mu daga wannan cutar allah kiyaye ko da yake wani magidanci mai suna hamisu yahaya ya lamunce an yi masa allurar amma ya ce tilas ce ta sanya yarda da ita rigakafi an yi min na an yi min biyu amma gaskiya ya bani wahala ne na farko da aka min sai da dai kwana uku ina zazzabi na biyu da aka min dai kwana biyu ina zazzabi na uku kuma da ciwon kai To yanzu ka watsake? A na watsake. Ka amsa kira ne na gwamnati misali ko kuma a dai dama kana ra'ayin a makaɗin a zuciyarka. Gaskiyar lamari ba na ra'ayi kawai dai dai an ce lallai sai an yi wa mutane ne. Dan yanzu haka ce za ka karo na uku ma ban san yadda zan yi da jikina ba. Ma'ana ba za ka yi ma ba kina. A'a zan yi da'in abin ya zama lallai amma ni in asar raina ne gaskiya ba zan yi da'imin ba. Tunda kowane kaga sai da kwana uku ina shan wahala. To amma Malam Bashir Muhammad wani dattijo mai fiye da shekaru 60 ya ce ba zai amince a yi masa wannan allura ta COVID-19 ba. A'a ni ba yi mun ba. kuma ni ban yadda in yi bane bana santa kawai saboda ni shekaru na sun yi na yadda da cewar kurin na haukan sikeli in Allah ya yarda ba irin wannan abubuwan ba su same ni ba saboda haka na tun da ban yadda ita ba an zo zuwa a mun da ce a'a ni ba na bukata kuma suka tafi da kayansu. Wato kuma an ce ai tafi kama masu nisan shekaru. Eh to masu nisan shekaru in ta da kara kwana ba? Gwamnan Kano fa ya ba da umarni cewa yanzu kowa a yi masa. Kowa a yi masa ni ne ba zan yi ba kurin ni ne ba zan yi ba tunda ba na son ta. Hakan dai na alamta cewa akwai jan aiki a gaban hukumomin lafiya na jihar Kano musamman kwamitin yakin cutar corona a jihar Mahmud Ibrahim Kwari. Muryar Amurka daga Kano, Nigeria. A gaida Mahmud Ibrahim kwarar da wannan rahoton. Kada manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga ka ko da yaushe ake so za iya zuwa shafukan mu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. domin fa'are wada hargitsi da yawan ɓarna ba kariya. Arewa a yau. Arewa a yau. Masu sauraro barkanmu da kasancewa a shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A wannan shiri za mu kawo bayanin shugaban kungiyar makiyaya mai yace Allah Muhammadu Kirwa da ke cewa duk da akwai miyagun iri a Fulani makiyaya duk da haka Fulani su suka bi ɗanɗana kudar fitinar to ta yaya ne. Abun da muke haɗa mu duniya kullum babu kabilar da babu ɗan ta'adda cikinta babu kabilar da babu ɓata gari cikinta da muka ce a zo ƙasa ta haɗa kai duka a yaƙi maƙiyan ƙasa ko bahilla ce ne ko ba inyamuri ne ko ba yarbe ne ko ba barbare ne ko ba haushe ne bindigogin da boko haram ke rike da su hilani ne suka saida musu ko ko bahilla ce nawa ne cikin yan boko haram sannan tv da aka kakkama barayi cikin su da aka kama 'yan ta'adda cikinsu da ak-47 guda wajen 40 da wani abu hilani ne suka saida musu su ko ko waɗannan yanzu 'yan ipod da ke hituwa ma kuru-kuru ga sunan ɗauke da ak-47 suna kona police station tun da aka fara ta'addanci a hada muna police station nawa bai lace ya kunna mu wuta a hada muna yan sanda nawa bai lace ya tare bisa hanya ya kashe a binciki abin da ke musabbabi maganan makami da ake danganta bayin lace yanzu kan ai wanda ma danganta bayin lace da makami kamar reni hankali ne da renin wayo domin ga ba su makaman nan waɗanda ma suka sai dan mahilla ne da inda suka samu makaman ga sunan sun yi to kuru suna gudun suke da abunsu sannan an da hilanin da ake magana kullum kungiyar miyar yadda Allah shirye take da ta bada kowane irin gudunmuwa ta tabbatar da cewa an yaƙi wanda ya barin ƙasa ta zauna lafiya ai za kowane ne shi to amma me yasa kullum magana ɗaya ce kuma 'yan ta'adda nawa ne ake kama a najeriya yau a iske ba ma hilanin ba ne in mun ce babu hilani cikin 'yan ta'adda mun yaudari kanmu akwai su kuma suna nan amma wace hanya za a bi a yi maganin ta'addanci sun bai hilanin ne yau a najeriya ba wanda ya zama maciyaci wanda aka ciyata a sha'anin kidnapping a sha'anin sata shanu a sha'anin rayuwa wanda ya wuce bayan a najeriya yau saboda haka magana ganin bayan da makami mutumin da ke ɗaukar sanda ana mamaki yana da bindiga yanzu to ina ne shi yana kera bindiga ne me yasa ba za a yi magana inda ake kawo bindiga ba me yasa ba za a yi magana su wane ne ke kawo bindigogin ba kuma shanun da ake cewa ana sata a saci saniya dubu ina ne suke bi suna wucewa a je a halakar da su ba a san wanda ya dauke su ba wannan shi kan shi idan za a dauki mataki mu yau in za a kawo kwamiti na zaman lahiya za a kawo kwamitin maganin dan ta'adda kashi 99 bisa ɗari bayan lacin daji aka taimaka saboda shi ne wanda za a cuta bai da inda zai je ya kai kara in ba irin wannan taron muka ba ba inda ma za a ji labarin wani bayan lacin an cuce shi a najeriya amma yau duk wani abun da ya waru kyas ko barin mota aka za a ce ga hillani can sun tare sun kashe kwanakin baya a express na bini mota ta zo ta yi hadari mutane suka mutu aka dauki hoto ana nuna duniya ana cewa ilani hesman ne suka tare mota suka kashe su saboda haka mu dawo mu haɗa mu kanmu gaskiya a najeriya mu haɗa kanmu mu taimaki kanmu da kanmu kuma ita siyasa ba wai an kawata ne don hauka ba an kawata ne don wayar da kan al'umma kuma su zo kusa ga mutane in ma haka din ne to mu siyasa ma bata yi mana amfani ba amma ma mu zauna babu siyasa muna nan yadda muke dajin abin mu dajin mu haka nan domin mun yi ta mun so ta mun yi abun da ya kamata mu yi cikin ta amma har yanzu a jinin ta yana nan bisa kanmu daga wata shida zuwa yanzu mutumin da ya mutu tsakanin yaro da mace da maza da tije ya kai mutum dubu goma sha shida da wani abu shanun da aka rasa sun hi kwara dubu ɗari da sittin da wani abu gidajen da suka bar su a halin yanzu sun yi gida dubu ishirin da wani abu kuma wannan tabbatacce akwai kiyasi akwai kididdiga akwai hotuna ba wai labari ba ne ana ta tarurruka na shan shayi a abuja a kira mutane a zo a taru a yi shan shayi wani tun da allah halicce shi ma yan faɗa mai wani gari na hilani bai san shi ba saboda haka a dawo ma gaskiya a zo a binciki waɗanda suka san yadda matsala take ba ka iya maganin matsala ba tare da wanda ya san matsalar ba duk yadda kake ka san magani dole sai ka nemi likitan da zai waɗa ga yadda za ka sha maganin nan mu haɗu ne don mu wayar da kan al'umma fulani menene matsayin gwamnati menene matsayin jami'an tsaro amma duk abun da aka tashi in ba mu muka yi kokarin cusa kanmu ciki ba sai a yi ta kokarin ana son a bace mu sai abu ya lalace kuma ka ji ana neman mu ya za a yi a gyara ya za a yi a gyara saboda haka wannan hasarar da aka yi mu muna da tabbacin cewa lokaci ne kuma matsayi ne ya zo in Allah yadda kuma zai wuce kuma za a fahimci gaskiya kuma Allah zai ganar da masu gaskiya da gaskiya. Mun gode ɗan zuru sai wani lokaci. Arewa zumunta ta mudu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafi. Yanzu kuma ga matsayin mai bishara da yada zaman lafiya a Kaduna, wato Pasto Yohana Waide Goro, da ke da kwarin gwiwar za a iya gyara lamuran da suka rincaɓe a arewa, duk da dai wasu na cewa ba a bari a kwashe du. in ba kadaran Allah ba arewa za ta gyaru zan ga da lai guda biyu ko uku musulmi da krista ya koma ga ainihin kwaison addinin krista da musulunci ya kuma tuba akan abin da yi wa junanmu na farko kenan mu tuba ga Allah mu kuma roki juna mu gafara na farko kenan na biyu wallahi in manyan mu arewa sun ce za mu zauna lafiya za mu zauna domin manyan mu suna da bakin zaren in sun zauna da talakawa za a gyara magana kuma magana za ta yi cewa za zauna lafiya na karshe zan gaya maka dukkan mai arewa in mun ce za mu zauna lafiya wallahi ran kai da za mu zauna lafiya to just for us to be willing to do the right thing that's all I can tell you. To, to, bari ma tambaya daya ko biyu Shin eh. a nan cikin wannan zantawar su waɗanne mutane ne manyan arewa da kake magana? Su kashe uku ne ‘yan arewa nake magana. Na farko ‘yan siyasa manyan mu masu fadajiya arewa na classify under one group kenan. Na biyu malamai addinai uwa uban kenan malamai addinai na karshen talakawa. To ‘yan an samu in yau malamai addinin Krista za su fita su gaya wa Kristoci gaskiya su daina neman abin duniya su daina kwaɗayi abin duniya su yi koyon tsakanin su da Allah menene Bible ya faɗa game da zamantakewa da kowane irin mutum kaga na farko kenan haka ma malamai addinin musulunci koma sun wannan wallahi ina ga maka da haka na ke an juye baya ne kowa ya shiga malami ya shiga ya zama dan siyasa ya je karban brown envelope government house talaka ga gaskiya malami ce faɗi gaskiya pastor ce faɗi gaskiya ai duk abin da ya kai mu kai arewa wanke hula kai mu dare kenan na biyu sarakunan mu wannan daman da aka ba su da da ko na ya shiga ango an san shi sarki ya fi sanin talakawansa fiye da gwamna yanzu ana cewa ana salami sarakuna wai suna mu'amala da 'yan ta'ada inda an ba su hakokinsu da matsayinsu wayan da dan ta'ada wallahi ina ga maka sa duk wannan ana ce 'yan ta'ada nan ko 'yan wannan fulani da ake cewa wai su suna kidnapping wallahi sarki guda a arewa zai iya zauna ya kira su ba zai fita ko ina ba zai sa kakaki ba wallahi zai zo fada ba ida sarakuna muke da su da kenan ba ai su ne ke mulkin na karshen talaka in ba talaka ya bar zaman ya zama dan kanzaki a amfani da shi a wannan wurin talaka ya nemi abin dogara ga Allah ya koma ga Allah wallahi da arziki da kome ne Allah arewa ba wai zaka dawo ma zaka ma fi kyau fiye da ake muna tunani don mun fahimci junan mu mun gane da junan mu mun san kurakuren mu mun yada kurakuren mu mun kuma tuba ga Allah tuba mu ga Allah Allah mai karban tuban mumuni To Allah zai share mana hawaye. Hostu Yohana Buru akwai abin da ka faɗa na ƙarshe. Banda waɗannan eh. shugabannin Arewa ka ce idan kamar duk jama'a za su ga dama a zauna lafiya ko a dawo da yankin yadda yake eh. za a iya wannan ta ya za a yi kuma jama'ar talakawa ne na kowace jiha kike magana ko kuma ko wasu nau'in jama'a ne. Yawwa duka ne barin ga muka yadda za a yi na farko dole ne a bar saratu nan in akwai dakatai akwai masu unguwanni akwai hakimai a ba su dama su san waye ke wurin in nan yankin duk musulmai ne kamar an je arewa ta yamma za a samu garuruwa ba su da ka samu ba ma guje ma ko ka samu karsa to a zauna talakawa zauna sarakunan su ci tona ina mafita a fara tasanci daga gida ko gurin mai anguwa zuwa ga dakaci daga dakaci a kai gurin hakimi kafin a gurin emir to an gama a submitting ga abin da aka yi a ba su dama a ba su sakon su exercise right now su san wani a san wani ba daidai ba cikin a zona a kirawo malamai in kristoci na wurin akwai musulmai hade a kawo malamin addini wanda sahihi malami ne ba irin sanannen malamai in nan ba da an san su amma ba su san kiman bil'adama ba ba su ma san addinin ba sun shiga siyasa suna neman abin duniya to wala an biyu nan ko ina ko na wallahi na tabbatar maka gwamnati ba zai kashe miliyan guda ba a state akan maganar tsaro domin in talakawa sun yarda da kansu sun sasanta tsakaninsu da junansu gwamnati ma sai ta zauna can mace barcin ta mutum manta ma wai akwai wani abu a kasan sai da aiki kawai za masu sauraro da wannan zamu dasa aya sai makon gobe in Allah ya kai mu zamu dawo da sabon shirin a madadin muryar amurka ni nasiru adamu el hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum don ku gyara kasar ku da gaskiya a gaida nasiru adamu el hikaya yanzu kuma sai rayun da kuke aiko mana ta hanyar imel jama'a assalamu alaikum ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel Sakonmu na farko ya fito ne daga kawu mai ruwa Bajoga da Comrade Adamu Abubakar Bajoga suka ce hakika neman ɗage zaben ƙasar Libya da 'yan takarar kasar sha bakwai ke son a yi da akwai lauje cikin naɗi da ƙarshe muna fatan allah ya kawo musu abin da ya fi zamewa alheri akan wannan zaɓe da ake son a yi shi a ranar juma'a da take tafe sako na gaba ya fito daga mansur almu gumel ya ce fatan alheri gare ku murya amurka ziyarar gaisuwar mutuwa da gwamna ganduje ya kai wa tsohon mai gidansa sanata kwankwaso bata zo mana da mamaki ba ganin yadda wutar siyasa take neman cinye shi a apc kuma dama masu magana suna cewa abin da ya koro bera daga ruwa ya fada wuta da alama ya fi wutar zafi sako daga sani mai lange-lange a wuri ta ce rahotannin cibiyar dakile cututtuka masu yaduwa ta najeriya ncdc da ya nuna cewa 'yan kasar fiye da dubu uku ke kamuwa da cutar kuturta a duk shekara abin damuwa ne matuka da fatar ncdc za ta tashi tsaye wajen ganin ta shawo kan matsalar Sako daga Kabiru Janye Kware Sokoto a Najeriya ta ce Assalamu alaikum biyoyi Hausa, don Allah ina son ku bani dama domin na jajantawa 'yan kasuwar jihar Sokoto na Ibrahim Gobara da ta same su da fatar Allah ya tsare gaba amin summa amin. Sako daga Usman Shitu Mahuta ta ce matakin mayar da 'yan gudun hijira da gwamnatin jihar Borno ke shirin yi ya yi daidai. Muddin da an yi kyakkyawan shiri domin kaucewa faruwar 'yar gidan jiya da ma abin da kaje ka dawo domin babu inda ya fi gida daɗi. Sako daga jamilan Ado Salati goma ga annabi Rijau da fatin Ado Salati goma ga annabi Rijau suka ce so samun saukin matsalar rashin tsaro da al'ummar jihar Sokoto suka fara yi bayan dakarun sojojin kasar sun fara kutsawa lungu da sako na dazuka domin kore 'yan bindiga abin murna ne da farin ciki matuka. Don haka muna addu'ar Allah ya shiga tsakanin nagari da mugu. Sako daga Lawal Sani na kawu daura ya ce salam murya Amurka ya kamata shugaba Buhari na Najeriya ka sanya hannu kan tsarin zaben ƙato bayan ƙato wanda aka yi wa lakabi da zaben yar tinki domin mu da miyagu masu rike da mukaman siyasa a Najeriya ba tare da magudi ba. Madalla, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. balla ta ɗauke a yau laraba mutane da dama sun bata bayan wata zaftarewar ƙasa a wani wuri da ake aikin hakar dutse mai daraja na jade a arewacin ƙasar myanmar bala'in ya faru ne kafin sanyin safiya a yankin hifakan a jihar kachin da ke zama babbar cibiyar masana'antar dutsen jade kusan mutum saba'in zuwa tamanin ne ake zaton gocewar kasar ta tura su a cikin wani kogi da ke kusa kamfanin dillancin labaran faransa na afp ya ce wani ma'aikacin ceto ya tabbatar da cewa an samu mutum guda a mace kana wasu mutum 25 sun jikata an kuma riga da an kwantar da su a asibiti kamfanin yin magunguna na birtaniya da sweden astrazeneca da jami'ar oxford sun ce sun shirya wani sabon nau'in rigakafin covid-19 da za a sha sau biyu wanda zai ba da kariya musamman daga sabon nau'in omicron allurar rigakafin irin na adenovirus da ke haddasa ƙananan cututtuka wanda a cewar asibitin mayo an canza shi don haka ba zai iya shiga cikin kwayar halittar mutum ba kuma ya sa su rashin lafiya a ƙarshe wani kwamitin majalisar dokokin ƙasar libya ta faɗa a yau laraba cewa ba zai yiwu a iya gudanar da zaben shugaban ƙasa a ranar juma'a ba To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya. Sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana. Za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Babi ko Makeri da ya na gabatarwa sai kuma Julia Gresham da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa mu tara a shirin mu na dare idan Allah ya kai mu. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe